الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم da haduwa da taro na karrama ɗalibai القرآن من haddace a makarantar markawar aulad littafi da ƙura'ani karim a cikin garin hong jihar adamawa Na roƙon ubangiji su wata ala ya ba mu albarkan ƙur'ani. yanayin yadda na shirya zan yi karatu dole zan canja da na ga ajanda doguwa ga kuma rana so zan taƙaita insha Allah saboda a samu a kammala dukkan abin da aka shirya da farko an gabata mana da waɗanda suka haddace alkur'ani kuma an karrama su karramawa wanda take mai kayatarwa wanda abin ya ba da sha'awa kwarai da gaske kowa nan da ya so a ce ina ma shi ne saboda yadda aka daraja su waɗannan talibin kuma sun samu darajar ne saboda darajar da alkur'ani yake da shi wadda sun haddace littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ubangiji ta'ala ya saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam daga saman saman bakwai da babu wani littafi sama da shi kasancewansa magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to falalansa da fifikonsa kuma fifikon ubangiji ta'ala a kan sauran halittunsa wannan ɗalibai muna musu murna na wannan daraja da falala da suka samu wanda su kaɗan ne a cikin al'ummar musulmi kuma wannan darajar dagewansu ne da juriyansu da haƙurinsu ya sa suka kai wannan matsayi duk wanda ka ga ya haddace alkur'ani kada ka tambayi wani irin wahala ya sha shi ya san irin wahalan da ya sha da haƙurin da ya yi da jure wanda ya yi kuma wannan wahalan da ta wa abun daraja kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sauka wa alqur'ani yana shan wahala wajen karfansa don ana masa wahayi ya kan shiga tashin hankali har yayi kaman ya so masa farka daga cikin sabai ina kan cinya ta ana masa wahayi inda na ji kaman cinya ta za ta faffashe manzala ta salama da farko yana tsorace ne a lokacin da ake mai masa wahayi na alkur'ani domin tsoron kada ya manta ubangiji ta'ala ya rarrashe shi ya masa alkawarin cewa ba zai manta ba sannan ya samu nitsuwa inda sai mala'ika jibrilu ya gama karantawa kafin shi ya karanta kamar yadda Allah ta'ala ce fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kar kai gaggawa wato wajen karatun alqur'ani ka dinga maimaitawa in mala'ikar biyu yana karanta maka tun kafin a gama maka wahayin zai ka roki Allah ta'ala ya kara maka ilimi ubangiji ta'ala ya ce cewa la tuharrib bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' ƙur'ana. thumma inna alaina bayana kar ka dinga gaggawa kana motsar da harshen ka. wato idan mala'ika bidu yana yi yakan bi kafin a zama wannan ayan ya fara wannan ayan don tsoron kar ya manta Allah ta'ala ya ce kada kai haka ka bari sai mala'ika bidu ya gama karanta maka sannan sai ka karanta mun ɗauki alkawarin za mu tattara wannan alkur'ani a cikin kirkin ka haddace shi ba za ka manta ba kuma sannan mu ne za mu yi bayanin menene alkur'ani ya kunsa ubangiji ta la ce masa sannu kuri uku falatansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba to haka man za su ma ya dinga fama ina ta shan wahala har ya samu wannan matsayi alkur'ani ya zauna masa ko wanda kaga ya haddace alkur'ani to lalle ya sha wahala amma dama dukan abu wanda yake mai daraja mai daukaka ba a samu sa a cikin sauki a cikin wahala ake samun sa sai an yi hakuri sai an yi juriya an kauracewa wasu abubuwa na hutu da na jin daɗi kafin a same shi bi kadri kadri tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali تروم mu ثم تنام ليلا يقوس الدهر من طلب اللعالي ومن طلب الأولى من غير a وضاء الأمر في طلب المحال gurgudun wahalanka gurgurun irin wato yadda za ka samu ɗaukaka duk wanda tunanin zai samu ta ɗaukaka ba tare da wahala ba to yana neman abun da ba zai yiwu ba ne kamar yadda mai lu'ulu'i don yana so ya mai neman lu'ulu'i sai ya nitso cikin kogi kan ya samu to haka kuma mai neman ilimi sai a sha wahala kan ya samu kuma kowane iri ma sannan tana ilimin alkur'ani wanda shi ne fi kowanne daraja shi fi kowanne ɗaukaka kitabullahi afdalu Kulle ilmin ajla wa ujla kullu zulmin wala abdi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi Tafin Allah shine fiyayyen kowane ilimi wani ilimi sama da littafin Allah shine mai yayi duhun jahilci da bata saboda haka wannan ilimi mai mahimmanci ko wannan alkur'ani mai daraja dukkan wanda ya same shi Allah ta'ala zai ɗaukaka shi a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun ma'a as-safarati kiram al-barara والذي يقرأه ويتتعتأ فيه وهو شاق عليه a jira dukan wanda ke karanta alkur'ani yana mai korewa a cikinsa. sa ya haddace shi ya dandake shi ya iya shi wanda yana tare da mala'iku jakadun ubangiji ta'ala masu daraja kuma wanda suke bayin sa Allah zai karrama shi sa mala'iku suna kare shi suna daraja shi a duk inda yake ya gansu kuke gansu wanda kuwa yake karanta shi yana shan wahala kyar da yake karantawa yana ina manzala ta sama yake yana da lada guda biyu ladan wahalan da yake sha da kuma ladan da za a bashi na alkur'ani na kowane harfi ɗaya za a bashi lada goma wato shi ma dai ba a bar shi a baya ba zantu wanda ya fara da hakan ya fara kafin ya kai wancan matsayi sannan idan an je lahira ubangiji ta ala من ذلك ما يكي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكرنت القرآن زي كيمي كرنت شرانا القيامة قرآني بزي بركة تفي ba. musamman wanda ya haddace alƙur'ani wanda kullum yana karanta shi kullum yana karanta shi so Allah ta'ala zai ba ƙur'anin cetonsa wanda zai mana a tuhun nauma billahi fa shaffini fihi na hana shi bacci da dare ka bani cetonsa ka cetonsa so za Allah ta'ala ya kai shi aljanna kuma aljannan kuma Allah zai ɗaukaka shi akan sauran mutane kamar yadda maza su ma ya ce yuqalu li sahibil qur'an iqra warqa warattil fa inna akhira manzilatika inda ayatin taqra'uha ka karanta ta hawa aljannan hawa hawa ne kai ta yi kana karatu kana jeranta alkur'ani kana hawa ƙarshen matsayinka ƙarshen ayan da za ka karanta wannan suka ɗaukaka ne ubangiji ta ala ya bawa mahaddaci alkur'ani mai karanta alkur'ani so alƙur'ani don allah ta'ala ya baka shi a wasu siffofi da ake bukatan ka siffanto da su wanda su ne lattuban masu karatun alkur'ani ko mahaddata alkur'ani kamar yadda malamai suka rubuta daga ciki dole ka jizimci karatun alkur'ani zama koyaushe kana yin sa saboda hikimomi guda biyu ko fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko shine zaka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wataala a lokacin da kake karantawa kuma kowane harafi ɗaya za a baka wato ainihin lada goma kamar yadda mala adam ya karanta mana hadisi sannan na biyu kuma ƙura'anin dai zauna don manzala ta suna ce shi karatun alƙura'anin ka ahadul ƙura'an fa a ashaddu tafallutan min al-ibli fi ukhliha ku dinga karanta alkur'ani yau da gobe domin ya fi raƙumi kukucewa daga inda aka ɗaure shi saboda haka idan baka karanta shi yau da gobe ba za ka neme shi karisa daga ku ta falala ne ubangiji ta ala ya baka kamata kai sakaci ya zama baka wato ainihin karantawa ba har wannan falalan ta zo ta kukuce maka da kana mahaddacin alkur'ani yanzu kuma ka zama mamancin alkur'ani wato wanda ya manta alkur'ani ka kai asaran wannan fadalan da da kake dauke da ita na abu na biyu ka sa ikhlasi a cikin harkokin ka na alqur'ani ya zama tsakani da Allah kake yi da karatun qur'anin ka da karantarwanka da koyonka kowanne ya zama tsakani da Allah ne saboda karatun alqur'ani ibada ne idan baka yi shi don Allah ba ubangiji Allah da zai karba maka ba manzon Allah ta sama ce innamal a'malu binniyat ya ce inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa ibtida wajhu Allah ba zai karba maka ba kai kai don Allah kuma idan kai shi don Allah nan ne zaka samu daukakan da ake samu a cikin alqur'ani saboda ma kana lillahi dama wa tafala, wa ma kana li ghayri llahi zalwan duk abin da zama don Allah ne to zai dore kuma zai yi kima a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ka asasi na farko shi ne ikhlasi ka cire riya a zuciyanka wato ƙur'ani nan kana karanta shi don Allah ne tsakaninka da Allah ba wai don a ji daɗin muryanka ba ba don a ce kana yi ba ba don a yi ba ka ko don kai suna ba ya zama tsakani da Allah kake karanta shi wannan shine asasi na darajar da zaka samu na mahaddacin Alƙur'ani. wani ya taj'al li wajhi llahi khalisatan innal bina'a biduni al-asli lam yaqumi ya ya ومن يكن ليقول الناس يطلبه فأخسر بصفقته في موقف الندم niyya نية تزمي تتي أساسي كتاوى نية شيني أساسي أزوكيانك جيني باسي وإن بابو كنديشن وهكذا كما درجة تئلمي ba ta dorewa idan ba a sa ikhlasi a cikin in ba don Allah ba don Allah ake yi ba da zaran ka sariya ka rusa al'amuranka kar ka haddace alqur'ani don kai musabaka kawai ka je ka kai suna a ce kayi na ɗaya ko ina ana faɗan sunanka ko ka ci mota ko ka samu wani abu na ɗaukakan duniya wannan ba shi ne manufa ba ƙura'ani karanta shi ibada ne ka yi shi don Allah tsakaninka da Allah ba don ka yi suna da shi ba ba don ka nuna ka iya ko ka burge ba don shi ɗan ya sa maka wannan to shi kenan ya rusa maka darajar da wato mahaddacin alƙura'ani yake da shi a wajen ubangiji ta ta'ala don Allah ta'ala ya karban abu sai idan an yi shi don Allah saboda shi ba za ka gyara wasu ainihin niyanka sannan abu na bisi ta biyu shine a same ka da a wadatan zuci ine ne wadatan zuci shine rashin kwaɗayi abinda Allah ta'ala ya fore maka ya ishe ka kar ka je ka ci haramun kar ka je ka kaskantar da kanka ka kaskantar da alkur'ani saboda kwaɗayi haka da wadatan zuci shi ko wadatan zuci malamai suka ce kanzun layan fa Kaska ne wanda ba ta karewa kamar sito sito ne na arziki wanda duk imansa da ake ba zai karewa saboda wadatan a zuci zuciyanka take ba a hannu ba amma wadata ta hannu ko naira nawa kake da shi wata ran zai kare in kana kashewa amma idan akwai wadata a zuciyanka ɗan abin da kake da shi ya ishe ka kana duba wani ma bayi da wannan to ba za ka wadakanta kanka ba saboda haka ka taimaki kanka ya zama kana da sana'a kana da sana'an yi wannan zai taimake ka wajen wadatan zuci kuma zai kara maka izza akwai hanyar da kake samun abincinka hanyar da kake samun dan suturanka da sauransu ba ka dogara da karatun Qur'ani da kake yi bane wannan zai taimake ka ya kara maka ikhlasi Ai su masu qurra'in wanda suka karanta da al a cikin baya dukkan yanzu ba su ɗauki karatun shine hanyar neman abincinsu ba kamar yadda mai shaɗibi ake cewa ta khayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkila dukkanin su zababbu ne ba wanda wai zai rera qur'ani ne don a bashi kuɗi tsakani da Allah yake karanta shi to ka zama tsakani da Allah kake yi ka sa wadatan zuciya zuciyanka shine ake ce masa wato ainihin ana'a ya zama ka da gidan nafsi wani ya ce nafsi ma ya fi min saddi kallatin fa za da shi an ada za ka gina faɗa don abin da za ka biya bukatanka ya ike ka in Allah ya kawo maka arziki mai yawa shi kenan in bai kawo maka ba dama baka daga hankalinka ba bani sana ya je ya saka farar da darajanka da ubangiji ta'ala wato ya maka manzo da ya ce laysa al-ghina an kasrati al-ard innama na ghina an nafs wato wadata ba shine wato yawaita kadarori ba a'a wadatan zuci shine wadata duk arzikin ka in babu wadatan zuci to rayuwar talauci za ka yi kana cikin tashin hankali da damuwa inda talaka ke cikin tashin hankali da damuwa na bai da abun da wato zai ci a gidansa sannan maza sun ce kat aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu dukkan wanda ya zama musulmi kuma aka azurta shi da abin da zai ishe shi na daidai bukatansa kuma Allah ya sa masa wadatan zuciya wannan ya samu babban rabo a duniya da lahira ya samu rabo don da zai wahala a duniya ba haka kuma a lahira saboda haka mu sa wadatan zuci a zuciyarmu ku sa wadatan zuci ba wai kuna karatun alkur'ani ko kun haddace shi don samun abun duniya ba ne don don haka ne in baka samu ba alkur'anin a duniya da lahira bai amfane ka ba kuma in ka samu din kuma iya duniya ne amma a lahira bai zai amfane ka ba so kuma sannan ka kaskantar da kanka za ka da alƙur'ani kamar yadda jurjani yake cewa walau an na ahalar ilmi sanu husanahu walau azzamuhu fi nufusi da uzzima walakin ahanuhu ahana wa hai wa dannasu muhayyahu bil aqmai ta tajahama na ce malamai za su kare mutuncin ilimi wallahi ilimin ya isa kare su ilimin shi zai yi ka ya kare ka ya hana ka a duniya amma sun dauka shi da kwaɗayi ka je ka kudai a ka har suka bakanta ilimin ma ya zama baki kin kaman gawayi cikin nan mutuncin su ya zube suka kasantar da ilimi idan ka je garin kudai ka kasantar da alkur'ani sai Allah ya tambaye ka idan kana da sana'an kuma yi kai dai gurgudo da wadatan zuci abin da kamar laka in ba da wadatan zuci to a cikin wahala kake so wannan shine bisa karatun kai daraja wajen ubangiji ta'ala sannan na biyu a zama mai kankan da kai mai tawabu mai kankan da kai galibi wasu idan Allah ya ba su Alƙur'ani sai su dinga ji da kansu cewa su wani ne su wasu ne har suna alfahari da shi akan waɗanda su ba su da shi ni'ima ce ubangiji ta Allah ba kuma zaɓen ka ya baka ita ba wayon ka bane ba dabaran ka ba kafin ka fara haddace Alƙur'ani, wallahi wani ya riga ka kuma har yanzu bai haddace shi ba Allah ne zaɓe ka ya baka ba wayon ka bane ba dabaran ka ba to sai ka kankan da kanka ka dinga jin cewa Allah ya maka ni'ima amma ba wai don wani matsayinka ne Allah ya baka wannan bako dabaranka ko wayanka ba sai ka kaskantar da kanka duk lokacin da ka dauki kanka ba komai ba kuma Allah ta'ala ya daraja ka ya nuna al'umma cewa kai wani abu ne manzala sun ake man tawaba alillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah wanda ya kankan da kansa don Allah Allah sai ya dauka shi wanda ya kaskantar da kansa wanda ya girman kai kuma sai Allah ya kaskantar da shi so da kankan da kai ɗabi'a ne na masu tsoron Allah ya kamata wanda ke ɗauki da alƙur'ani ya zama shefi kowa sifantuwa da wannan ɗabi'a inna tawabu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu idan al-ma'ali yartaqi kankan da kai ɗabi'a ne na mai tsoron Allah kuma da ne masu tsoron Allah suke samun ɗaukaka shedan ne ya zai tabbata to ai in ka kankan da kanka zaka walakanta alhalin kuma in ka kankan da kanka din nan ne Allah ta'ala zai ɗaga ka amma shaitan bai zai kyale ka ba so girman kai rashin in karban gaskiya walakanta mutane nuna kowa ba komai bane to wannan ba ɗabi'a ce kan mumini mai tsoron Allah ballanta na mahaddacin alqur'ani ka dinga alfahari da qur'ani cewa kai mahaddaci ne idan kai ka kuskure ubangiji ta lati za to zakku anfusakum huwa adam bi man ittaqa kar ku tsarkake kawunan su kawunan ku Allah ta lashi ya san waye mai tsoron sa to shi ya san waye mai daraja a wurin sa saboda inna akramakum inda Allah ya takakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda fi ku tsoron Allah to karka dinga alfahari alfahari al'amura ne irin na jahiliya kamar yadda maza ta ya faɗa alfaqru fi ahsab wato alfahari wajen darajoji wannan zamanin jahiliya ake yin sa amma musulunci bai yarda da wannan ba isa ubangiji ta ya lazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum kada ka dinga yi wa mutane ba kai saboda Allah ya ɗaukaka ka kana musu ba'a kana musu izgilanci zai yi wanda kake yi wa ba'a kuma bai haddace ƙura'anin ba da zama ya fi ka daraja a wajen Allah subhanahu wataala kar ki wani ba'a ina masa izgilanci saboda kin haddace alqur'ani zai iya zama wannan wanda kike wa izgilancin ko ba'an bai haddace ba amma ya fi ki daraja a wajen Allah subhanahu wataala haka ba a ta wannan ne ake gane wato ainihin daraja ba daraja daga tsarkin zuciya ne da tsoron Allah nan ne darajan take isa maza sama ce a a gabara madafu'un bil abuwafi lau aka sama ala Allah da Jawa jiwa ka samu mutum mai kure-kuren jiki gashin sama bai tsaye shi ba in an zo ana shiga wani wurin taro za a dinga tutture shi kauce kauce amma ya fi kowa daraja a wajen da zai rantse da Allah ya ce wallahi yau Allah zai yi ruwa sai Allah ya yi ruwan domin kar ya kafara so da aka karka rena mutum baka ka san darajar da Allah ta'ala ke masa ba gara ka rena kanka wanda ya rena kansa shine wanda ya san wato ainihin me yake mutane suna cewa kai wani ne da kuma kana cewa zuciyarka kai ba komai bane idan kai wannan sunan ne daukaka da darajar da ka samu na alqur'ani wato za ta dore saboda haka mu zama masu kankan da kai sannan na biyu mu zama masu tsoron Allah menene tsoron Allah shine nisantan haramun da aikata duk abin da ubangiji da Allah ya wajabta maka idan ya zama na Allah ya baka alqur'ani kuma baka ji tsoron Allah ba ana ganin ka a wurare na sabon Allah ka ci mutuncin alqur'ani ka ci mutuncin alqur'ani a ganka a wurare na wasa kawai wurare na hayaniya ka duka zauna in banda surutu ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ba abin da kake yi to ai baka daraja abin da kake dauke da shi ba kuma ba za ka daraja ba kai ba za zaka tsoron Allah ita ce rigan mumini wa libasu taqwa zalika kai su fatin tsoron Allah wannan shine mafi alkhairi kuma shine guzurin ka na zuwa lahira wa tazawwadu wa inna khayra wa inna khayra zadi taqwa zaka kiyan guzuri shine shine tsoron Allah to ubangiji ta alaji allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Yau kan dauka imani ku ji tsoron Allah sai duba me ya gabatar saboda gobe ku ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala yana sane da wato wato abin da Allah ta zanya sane abin da kuke aikatawa abin da kake ko a boye ko a sirrance ko kai kadai Allah ta ya sani yasa manzo sa ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake shi sabon Allah yana yana sa zuciya ta yi tsaba yakan kuma faɗan fuskan mutum ya zama ba hasken imani To da haka idan Allah ya baka alkur'ani kuma kana saba ubangiji kaza. sai Allah ya rufe wannan kwajin alkur'ani a fiskarka ba za a ganshi ba sabon Allah za a ganshi sai ka ga ka walakanta a rayuwarka ka shiga cikin wani cikin jerin kaskantattun mutane da halin ubangiji ta alada ya ɗaukaka ka يقول wa mali. ومالي وتقوى الله أولى ما تفعل kalamu ne za ka samu a duniya a yau na ci ban kaza a tsoron Allah shine fiyayyen abin da za ka samu to idan ilimin Alqur'ani ya hadu da tsoron Allah to kaga ilimin sai ya kara daraja kuma sannan abu na gaba ya zama kana da khashya abinda ake cewa khashya shine khawfullahi al-maqrun ta'zim wato tsoron Allah da yake haɗi da girmamawa ya zama ubangiji ta'ala yana da girma a zuciyanka inda kake karanta alqur'ani Allah yana da girma a zuciyanka domin kana dauki da alqur'ani kana karanta shi duk lokacin da kake karanta ka ƙara ganin kurjinin ubangiji subhanahu wataala don Allah ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan muminin an bace Allah zuciyarsa tsotsa take so da garin kwadinin Allah an karanta alqur'ani ya fara imani to kai kake karanta kuma Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da ra'aytahu khashi'an an متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا سقد على القرآن ودوسيني Allah talaki da dutsen zai cikice ya tsage ya diddige saboda tsoron Allah kai me yasa Qur'ani ba zai ratsa zuciyan ka sa maka tsoron Allah ka karanta shi da khushu'i da kankan da kai wannan shine dabi'a irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ya ce wa'iza idza sami'u ma unzila ilan rasuli ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين idan aka sauka da alkur'ani suka ji karatun alkur'ani suka ga idon su yana zubar da hawaye wanda abin da suka gano na gaskiya alkur'ani kuma ta Allah mun yi imani ka rubuta mu daga cikin masu shaida shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah lokacin da kake karanta alkur'ani dinga jin girman ubangiji subhanahu wataala ka dinga jin girman Allah a zuciyarka idan kai haka to kai ne wanda ka mori karatun alkur'ani sannan abu na gaba idan Allah ta'ala ya baka alkur'ani kar ka tsaya a iyakacin qur'anin kawai a tunda ka samu mai wahalan ka samu babban to kar ka bari kuma karamin ya kubuce maka shine sauran ilmumuka na ilimi na shari'a duk wanda ya dace alkur'ani akwai da zai gagare shi ne na ilimi to idan ka dace alkur'ani baka san ma'anansa ba baka je kai karatu na shari'ar musulunci ba to kai kenan domin alkur'ani an saukar da shi don a aiki da shi don a fahimci ma'anansa to kai sai baka fahimci ma'anansa ba za a karanta ka samu lada ta da ɗaukaka na mahaddaci alkur'ani ko baka san ma'anansa ma to amma kuma fahimtar ma'anansa da tadabburinsa kuma ya kubuce maka bayan da za a samu wannan kayan ilimi na shari'a sa ubangiji ta ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab alqur'ani littafi ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya saukar wa manzon Allah sallama domin al'umma su tadabburin ayoyin wato su tsaya su fahimci an alqur'ani sosai su fahimci menene ma'anansa yasa kafurai da suka ki imani da alqur'ani ai ubangiji ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su tsaya su fahimci qur'ani ba ko zukatan su a rufe ne ta tsaya ka fahimci alqur'ani dan alqur'ani ko ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saka maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka sauka musu sai ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai karatu na ilimi na shari'a ilimin shari'ar musulunci wato kar ka zama mahaddacin qur'ani kuma malami a cikin shari'ar musulunci kuma wannan ita ma hanya ce ta tafiya aljanna kamar yadda manzala sama ke cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya shiga hanya yana neman ilimi Allah zai fore masa hanyar tafiya aljanna ta wannan hanyar kuma dukkan wanda ka ga damuwansa kokarin fahimtar addininsa to Allah ta'ala yana nufin sa alkhairi manzala sama ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi wanda Allah ya nufi shi da alkhairi to za a fahimtar da shi addini Allah zai fahimtar da shi addini to me yasa zaka haddace alqur'ani ka samu wannan darajar kuma ka tsaya a karatun boko kawai sai ya karatun boko kawai a ka ci gaba ka kai karatun ilimi galibin mahaddatan galibin su sai kaga kuma ba su ne malaman ba kuma su ne ya kamata su zama malaman ko a cikin su ne ya kamata a samu malaman ka zo da sai ka tsaya ka ka fahimci addininka ba kar ka tsaya akan karatun Qur'ani kawai idan kai haka ka hada kyawawa guda biyu sai zama ka bambanta kuma da wanda shi ilimi kawai ya sani na shirya ke haddace Alƙur'ani ba ka shi ta wannan bangaren so wannan galibi mahaddata suna wasa da wannan suna daga cikin kuma ladduba na mahaddacin alkur'ani ya zama yana da ilimi magabata in ka jibi tarihinsu za ka samu sun haddace Alƙur'ani sannan kuma suna ɗauke da ilmin muka na musulunci da yawa idan kuma ka haddace Qur'ani fahimtar ilimi zai maka sauki Imam Shafi yana cewa haqqun ala talabati ilmi bulugu gayati lalle ne ɗaliban ilimi su yi kokari su kai matika wajen wajen karatu to yanzu wannan shimfiɗa ne kai ka tashi kuma tsaye domin ka fahimci wato ainihin ma'anonin alqur'ani da fikihu da hadisin manzon Allah sallallahu da kuma abin da ya shafi harshen wato larabci abu na karshe shine uwa uba dole kai aiki da alqur'ani din don ya sauka da alkur'ani don a karanta shi a fahimci ma'anar ka yi aiki da shi wato wajibi ne ka yi aiki da alkur'ani idan baka yi aiki da shi ba ubangiji Ala zai tambaye ka shi ne makasudin makasudin da alkur'ani dama so kada ya zama na kana karanta alkur'ani ne kana dauki da shi amma ba ka aiki da shi wani ne yake aiki zai ka karanta mutane su ji daɗi su su je su yi aiki da shi amma kai kuma baka yi aiki da shi ba to kana haskaka mutane ne kana kona kana kona kanka kuma dukkan wanda yake aiki da alkur'ani Allah zai gadar masa da wasu ilmin muka wanda bai bai san su ba man amila bima alima warasahu Allah ilma ma lam ya'lam wanda ya aiki da abun da ya sani Allah zai gadar masa ilimin abun da bai sani ba shi yasa ubangiji ta lati in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku wani ma'auni na ilimi da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ka gane wannan daidai ne wannan ba daidai ba Allah ya kara maka fahimta amma idan baka aiki da abun da ka karanta din ko kuma duhu zuciyanka za ta karai kinaratul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu atil hawa zadu tanira hakkin hankalin mutum yana bishewa idan yana bin son zuciyansa to yana sabawa Allah amma mai sabawa son zuciyansa mai aiki da alqur'ani da sunna za ga zuciyarsa tana kara haske kullum imamu shafi'i da baya iya rike karatunsa ya kai kukansa zuwa ga malamin sa waki'u me yace masa ka daina sabon Allah shakautu ila waki'in su a hizzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nuru lahi la yuhda li 'asi na kai kuka na zuwa ga waki'u nace bana ya rike karatu yace mini ka daina sabon Allah don ilimi haske ne sabon Allah kuma yana bishe wannan haske ne to kaga duk lokacin da kake aiki da alkur'ani to kana ƙara izza da daraja da kuma basira wajen fahimtar saurarukan sauran ilimi idan ka bijirwa alqur'ani baka aiki da shi Allah sai ya mance da kai a duniya da lahira wa man araba an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa da ka duk wanda ya bijirwa alqur'ani baya abun nan baya baya karanta shi baya fahimtar ma'anarsa baya aiki da shi za a tashe shi ranar alkiyama makaho sai ya Allah me ya ka tashe ni makaho bayan da ina gani a duniya to bangi ta ya ce ai haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka mance da su ka ki kai aiki da su sai ma yau za a mance da kai a cikin azabar Allah gashi ya sani ya haddace bai aiki da shi ba sai dai shiga wutan jahannama idan wanda qur'ani zai ce dafa ba wanda zai shigar da shi aljanna a ɗaukaka darajarsa shine wanda ke aiki da ƙur'ani su mu ne ba mun haddace mu dinga karanta mu fahimci ma'anansa sannan kuma mu dinga aiki da shi domin mu samu ɗaukakan ɗari bisa ɗari ta duniya da lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah Wannan ma da alƙur'ani na addu'a ubangiji ta Allah ya musu albarka a rayuwarsu Allah ya ƙara musu ilimi Allah ya ƙara musu imani da tsoron Allah ubangiji ta za a sa alkur'ani shine wato hanyar shigan su aljanna waɗanda suka tsaya suka karantar da su malamai da suka tsaya tsayin daka da shugabannin makarantar Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su albarka alkur'ani ya zama sababin tsiran su gobe kiyama kowa da kowa mu ubangiji ta Allah ya kara masa imani da tsoron Allah da fahimtar addini da ilimi na shari'ar musulunci da bin Allah subhanahu wataala da manzon Allah ta kuma sa da kafa ubangiji ta'ala ya hada mu aljanna kamar yadda ya hada mu anan sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر